dan ya nuna mana aya a sasannin sama sai Allah yake so ya nuna mana kuma aya akan kawunan shi zai fara magana akan asalin halitta da Allah ya nuna mana ayoyi a sasanni sanurihim ayatina fil afaq da sanin za mu nuna musu ayoyin mu a sasanni daban-daban sasannin samai da kansai da bangarori wa fi anfusihim hasana akan kawunan wada an fi kuma haka la akan kawo to a can Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ayata wajen hada girgije guri daya da yadda iska take kada fi da yadda yake zuban da ruwa a wannan ayata gaba kuma Allah yana so ya nuna mana aya akan kan bangaren yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce hatta ya tabayyana annahu haqq har komai ya fito cewa Allah madaukakin sarki ne gaskiya. Yadda Allah ya tawafi an kunta kuma abana da tsoro yanzu game da yanayin halittar ku da yadda kuke ba za ku tsaya ku kalli yadda kuke ba ku dawo ku sake tintintini ku koma ga Allah ku nutsu ba za ku hankalta ba shine Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin Allah madaukakin sarki shi ya halitta ku daga bayan ƙasa malamai suka ce nan cewa Allah shi ya halitta ku daga tsirɓaya ana nufin shi ya halitta babanku Annabi Adam daga ainihin wato turkaya domin shi ne asalin babanku Allah ya halitta shi ne daga turkaya kasa kamar yadda Allah ya yake cewa inna masala Isa inna masala Isa inda Allah kama Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Allah ya ce inna masala Isa inda Allah lallai kwatankwacin annabi Isa a wajen Allah madaukakin sarki kamar sali Adam kamar annabi Adam ne khalaqa min turab annabi Adam an halitta shi da aya kaga wannan ya nuna mana cewa inna khalaqa wallahu khalaqakum min turab ana nufin annabi Adam alaihi salam to yayin da ya zama asalin shi ne annabi Adam alaihi salatu wassalam kuma shi an halitta shi daga sarƙaya ne to ba laifi kuma da kuke zuriyar sa din kuma a ce an halitta ku daga sarƙaya din li'anna al-furu'a taba'a lil asal inda malaman kwari ke faɗa saboda duk far'i yana bin asali ne duk wani rishi yana bin ainihin wato asali ne shi yasa tun da mu ɗayan annabi adam ne shi kuma annabi adam an halitta shi daga baya dan mu ma an ce an halitta mu daga baya ba wani abu bane wanda ya zama tabi'iyya ne saboda su ne furu'in shine asal da haka dan mun cewa an halitta mu daga baya wannan ba laifi wannan sai Allah ya ce sun fa min nutfatin sannan aka sannan daga dugun kani shi sa an halicce shi daga turbaya ko kuma an halicce ku daga dugun kani wannan ayar tana yi mana bayanin matakan halittar ainihin wa shi yasa Allah ya ce wa qad khalaqakum aqwara hakika mun halicce ku mataki mataki wanda zamu ji irin matakan da Allah madaukakin sarki ya halicce daga turbaya kaza daga turbaya kasa kuka zama kaza ku zama kaza ku kamar yadda Allah yake cewa inna khalaqnakum min turabin يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة غير مغلقة لنبين لكم ونقر في الأرهاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين waɗannan ayoyi guda uku suna daga cikin ayoyin da suke mana bayanin matakai matakai na halitta kai da cin wasu kan adam Allah madaukakin sarki ya ce fa inna khalaqnakum min turab mu ne muka halitta ku daga tsaya kamar yadda Allah ya ce wallahu khalaqakum min turab mu ne muka halitta ku daga tsaya kuma min nutfa sannan kuma daga tsugun mani kuma min alaqa sannan tsugun mani ya zama gudan jini kuma min mutfa sannan wannan gudan jinin ya zama tsoka mukallaqatin wata tsokar a yi cikakkiyar halitta da ita gairi mukallafa wata kuma a yi halitta da bai cika ba. Bin bayyana lakum dan bi muku bayanin yanayin tsarin halitta Allah ya ce wani tsirru fil arhami ma na sha ila ajalin musamma muna tabbatar da ku a cikin cikin mahaifa zuwa wani lokaci abin an bato sun ba ni kulikum tifla sannan mu fito da ku a matsayin jarirai wannan yana nuna mana yanayin mataki na halittar ɗan adam a wata ayar Allah ya ce wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min haƙiƙa mun halarci shi mutum ko kuma jinsin mutum gaba ɗayansa daga laka shine asalin baban mu annabi Adam التي ثم جعلناه نطفة سلمك كان ياجي يلما تغمني في قرار مكين أو نوجي تبتسجين السكن سكن أنا سمعت قهيفة ثم خلقنا النطفة علقة سلمك كان يوانا تغمني يلما تنجني ثم فخلقنا العلقة مطقة سلمك كان يوانا تغمني يلما فخلقنا المطغة عظاما sannan muka sanya wannan tsoka ta zama ainihin wato kasusuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki faɗa faka saunan izam lahma sannan muka tufatar da wannan kasusuwan da ainihin wato da da tsoka a cikin wannan kasusuwa din sun ba an sha'anahu kalkan akar sannan muka tashe shi a matsayin wata halitta wannan yana nuna mana asalin halittar ɗan adam kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum inna ahadakum yuqa خلق في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون على مثل ذلك ثم يكون أصفى مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات شو أصلا كان أدم نقم لني إذا أتى أدم لني نيجي لتكين ما هيفا أنا نن أنا نن هي أدم ودم فقان إذا الله يكفو يي سي زمو بدنجين تتوانا ودنجين سي ودنجين ودنجين ودنجين ودنجين ودنجين ودنجين ودنجين ودنجين daga wannan tsokar yayi adadin waɗansu kwanaki sai Allah ya sanya wa wannan tsoka ƙasusuwa. sai wani kwanaki sai Allah ya lullufa wannan ainihin wasu kasusuwan da nama daga nan sai Allah ya turo da mala'ika sai ya busa wannan halittar rai daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya fito wannan halitta ya zuwa gidan duniya amma Allah ya tsammin da Allah ya tsawo Allah akhrajakum min butuni ummahatikum والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون wannan ayar tana nuna mana daga nan sai dan arziki ya wallahu akhrajakum min bukuni Allah sai yake fito da ku daga cikin cikin iyayen ku mata la ta'lamu na shay'a ba ku san komai ba ana nan a hankali a hankali fa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida wannan shine yanayin matakin halitta na dan adam na dan adam idan mutum ya kalli yanayin yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi da asalin shi da irin matakan da ya bi wannan zai ƙara kumawa ga Allah ya gode wa Allah subhanahu ta'ala sakamakon Allah ya ce Allah madaukakin sarki da ya waɗannan matakai na halitta har ya fito da ɗan adam duniya to dan Allah ya karɓi mutum daga wannan duniya abu ne mai sauki a wajen haka idan ka mutu dan Allah ya tayar da kai shi ma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu ta'ala ba wani abin wani shi sa ɗan adam da zai dinga irin waɗannan tunani da bai zama mai girma da bai zama mai kafirci ba da bai zama mai fito ba amma Allah madaukakin sarki ya ga dama tun lokacin da kake da gwamnati sai Allah ya abin da ya so da inda Allah ya so lokacin da ka zama gudan jini sai Allah ya abin da ya ga dama da kai inda Allah ya so lokacin da ka zama ainihin wato tsoka sai Allah ya abin da ya ga dama da kai inda Allah ya so lokacin da ka zama kasusuwa da sai Allah ya abin da ya ga dama da kai haka lokacin da ka fito duniya inda Allah ya ga dama sai ya rike jin ya rike ganin ya barka ka tashi da girma a harkar kuma nawa ne waɗanda suke ake cikin fitowa duniya babu ji babu gani kuma Allah ya ki sanya musu din ya ki sanya musu gani haka za su rayu a duniya gaba ɗaya su koma ga Allah ka gane to ai kun da aka haife shi baya ji kun da aka haife shi baya gani kun da aka haife shi baya magana kuma haka zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kai Allah madaukakin sarki yayi maka ni'ima bayan ya kawo ka duniya ya sanya maka ji ya sanya maka gani ya sanya maka hankali ya baka ilimi ya baka arziki amma duk da haka kuma ka bijire Allah wannan ba karamin ganganci bane ya kamata ka dawo ga Allah ka koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce kuma ja'alakum azwaja sannan bayan kun fito kun girma sai Allah ya sa ku zama tiya ko ya sa ku zama ma'aurata wannan ya auri wannan sahibi yaya wancan ya auri wancan ta haifi yaya daga yaya ke jikoki sai su zama zuri sakamakon cewa da ka zo duniya kai kadai amma kafin ka bar duniya sai ka ana cewa wani ƴaƴansa goma jikokinsa hamsin ka taɓa kunnansa ɗari wanda kuma kai kadai ka ka ga hikimar Allah kuma ta'ala wanda wani kuma in Allah ya so da sai sai zo shi kadai din kuma ya koma shi kadai sai ka ana cewa wani tunda ya zo ga nan dai ya kasa yin aure ko kuma idan ya yi auren ba na ta uwa ya taɓa haihuwa duk hanyar da zai biya samu haihuwa ya kasa haka zai wuce ya koma ga Allah shi kadai ba shi da ba shi da jika wani kuma kaga Allah ya raya ya ba shi lafiya ya ba shi wadata ya yi aure ɗaya har mata hudu wani ma ka ji a rayuwarsa mata goma ya aura wani ma ka ji mata ashirin ya taɓa aure kuma kusa mata akalla yana da 'ya'ya biyar tare da ita ko da na 'ya'ya biyar suna da 'ya'ya sun kai ashirin kaga wannan duba adadin da ya tara Ana al'amarin Allah shine Allah yake cewa kun aj'alakum azwaja sannan Allah ya sanya ku zama ma'aurata ku zama zuriya ku yawaita su wannan al'amarin Allah to sai Allah yake cewa ma tahmilu kunta wa ma tahmilu min unsa babu wata mace da za ta ɗauki ciki wala ta ba'u ko ta haifar da wannan abin da ke cikin cikin nata illa bi ilmi fa sai Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin cikin Allah ya san abin da aka ɗauka Allah ya san rayuwar abin da aka ɗauka zai kasance Allah ya san lokacin da za a haife shi kuma Allah ya san yanayin da za a haife shi irin waɗannan ayoyi suna nan birjir a cikin alkur'ani daga ciki akwai faɗin Allah huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha والذي يصوركم في الأرحام كيف شاء إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تدع إلا بإلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke nuna mana lalle Allah maɗaukakin sarki ya san abin da kowace mahaifa take ɗauka. Kuma idan wannan mahaifar ta ɗauka, Allah ya san wanda za a haifa, ya san lokacin da za a haife shi, ya san adadin shekarun da zai a duniya, sannan Allah ya san amfaninsa ko rashin amfaninsa. shi yasa Allah madaukakin sarki ce huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shine yake tsara ku a cikin mahaifa a cikin mahaifu ko a cikin mahaifa kamar yadda kuma shi ya san yadda zaka kasance idan an haife shi yasa Allah ya ce ma tahmil babu wata mace da za ta dauki ciki wala tadau ko ta haifar da abin da ke cikin cikinta illa bi ilmi wace sai Allah madaukakin sarki ya san da wannan abu wa idza antum ajillatun fi butuni ummahatikum Allah yana tsane a lokacin da kuke jarirai ko dan tayi a cikin cikin ainihin wato mahaifiya shi yasa hadisi ya tabbata da kan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa hadisin da Imam Bukhari ya cewa abin da ya shafi mahaifa yana daga cikin gai wanda Allah madaukakin sarki kadai ya bawa kansa sai yana daga cikin abubuwa guda biyar wanda manzon Allah yake cewa ba wanda ya san su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ce akwai abubuwa guda biyar suna daga cikin mabudin gayu babu wanda ya san su in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine fadin Allah wa indahu maqatul ghaibi la ya'lamuha wa indahu فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين waɗannan mafatihul ghaib din wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su nan? manzo Allah ya fassara mana su ya ce su abubuwa guda biyar waɗanda suka zo a cikin faɗin Allah ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'a إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل البيت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب كذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير waɗannan abubuwa guda biyar wanda suke gaibu ne wanda ba wanda ya san su in ba Allah ba su ne ga suka bar haka Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a sanin haƙiƙanin tashin alkiyama a wajen Allah yake ba wanda ya san ran da za a tashi alkiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala wa yunzilul ghaib haka saukar da mamakon ruwan sama da adadin ruwan da zai zuba da inda ruwan zai zuba da amfanin ruwan bayan ya zuba da rashin sa ba wanda ya sani in ba Allah wa ya'lamu ma fil arham sannan Allah ya san abin da ke cikin cikin mahaifa abin da ke cikin cikin mahaifa ba wanda ya sani in ba Allah ba yaya abin zai kasance yaushe za a haife shi in an haife shi ne zai zama zai amfanar ko zai cutar fari ne baki ne dogo ne gajere ne mai arziki ne talaka ne lalatacce ne mutumin kirki ne Allah ka san wannan shine wa ya'lamu ma fil arham sai Allah ya tabbata tadri nafsun ma za taksibu qada ba wata rai wadda ta san abin da za ta yi yanzu duk a cikin mu nan ba wanda bai tsara abin da zai yi gobe ba in ka ga wanda bai tsara abin da zai yi gobe ba to wanda ba shi da manufa amma duk mai manufa ya shirya abin da zai yi to amma abubuwan da muka tsara gobe dan nan zani muna da iko mu tabbatar da su muna da iko mu tabbatar da su wani ya gama tsarin abin da zai yi gobe ya kuma gida ya kwanta sai Allah ta barka wani ya gama shirya abin da zai shirya gobe da ya tashi da sabon Allah ta kafa rayuwarsa ashe tsari na ka ne amma zartarwa na Allah abu ya tabbata wannan al'amari ne da Allah kai dai kai abin da zaka amma tabbatar abin wannan abu ne a hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wa ta dare nafsun ma za ta kasu bada ba wata da ta san me za ta aikata gobe za ka rayu ba za ka rayu ba abin da ka shirya zai tabbata ba zai tabbata ba in ya tabbata ya zai kasance ba ka da ilimi a kan wa ma tadri nafsun bi arzu ta ba wata rai wadda ta san inda za ta mutu kowa dai yana tafiya ne ba ka san inda za ka mutu ba za ka iya mutuwa a kai ko a gidan ko a ɗakin za ka iya mutuwa a wani gari ko a wata ƙasa ko a wata unguwa Ba ka sani ba sannan dalilin mutuwar ta ba za ka iya ganewa ba wani yana kwance akan gari zai rasu wani mota za ta buge shi wani ciwon ciki wani ta'addanci za a yi masa wani ciwon kai wata wajen haihuwa wata wajen zubar da jini abubuwa dai da dama shi yasa wani yake cewa man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal duk wanda bai mutu ta hanyar bin Allah ba to dalilin sai ya mutu dalilan mutuwa suna da yawa amma mutuwa ta ce to ba wanda ya san ran da zai mutu in ba Allah Allah kadai ya san ranar da za ta to kaga a cikin waɗannan abubuwa guda biyar akwai wa ya'lamu ma fil arham kenan sanin abin da ke cikin cikin mahaifa wannan Allah ne kadai ya san wannan shi yasa waɗansu malaman suke cewa tun da haka ne to ba wanda ya ce kaya maka ga adadin watannin ciki ko ga mafi karancin ɗaukar ciki ko ga mafi karancin kwanakin al'ada ko ga mafi yawancin kwanakin al'ada suke cewa duk bayanan da malamai suke yi suke cewa mafi karancin kwanakin al'ada shine kwana kaza mafi yawancin kwanakin al'ada shine kwana kaza mafi karancin ɗaukar ciki shine shekaru da watanni kaza mafi yawancin zaman ciki shine watanni kaza wasu malamai suka ce duk wannan ijtihadi babu wani nassi da ya tabbatar da irin su waɗanda aka tambaye su ya dalili suka su domin abin ya shafi kai duk abin da ya shafi gaibu kuma to a bar wa Allah madaukakin sarki ilimi akan wannan sai dai a yi ijtihadi saboda an ga mata sun saba suna yin al'ada a wata kaza ko a kwanaki kaza ko ana haihuwa a wata kaza to sai a yi ijtihadi a ce mafi karancin kwanakin al'ada shine kwana kaza mafi yawancin kwanakin al'ada su kwana kaza mafi yawancin watannin ɗaukar ciki watanni kaza mafi karancin haihuwa shine watanni kaza suka ce domin Allah ya ce Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allah shi kadai ya san abin da kowace mace take iya ɗauka a cikinta da kuma faɗin Allah wa ma tahmilu bil unsa wala tadau illa bi ilmi cewa ba wani ciki da mace za ta ɗauka ba wata haihuwa da mace za ta yi face sai Allah ya san da wani shi yasa suka dogaro da wannan aya duk wani bayanai da za a kan ɗaukar ciki haihuwa kawai bayanai ne na istihad amma wasu malaman suka ce a'a ba haka abin domin abin da ya shafi nau'i na mafi karancin haihuwa akwai nasoshi da dama da suka tabbatar da shi yasa malamai sun yi ijma'i akan mafi karancin cikin da za a iya haihuwa a kansa shine wata shida cewa duk matar da aka yi mata aure ta haihu a cikin wata shida wannan ɗan kar a taɓa zarganta wannan haihuwa ta yi suka ce domin haka qur'ani ya Allah madaukakin sarki na cewa wa hamluhu wa hamluhu fisaluhu thalathuna shahra wa fisaluhu fi haml وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير to malamin ke cewa idan ka haɗa waɗannan ayoyi guda biyu za su fi maka da mafi karancin watannin haihuwa da kuma ainihin wato mafi yawancin watannin reno ko shayar. Allah ya ce wa hamlu da ɗaukar ciki ɗin wa fisaluhu da reno da yaye talatin shahara wata talatin. Kaga wata talatin shekara biyu da wata nawa kenan. Zai baka shekara biyu da wata shida. Shi ne wata talatin. to a wata ayar Allah yake wa fisaluhu fi amai renan shi da za a yi da shayar da shi da za a yi duk za a yi ne a cikin shekara biyu can kuma Allah ya ce da ɗaukar ciki da reno da yayewa wata talatin nan kuma Allah ya ce renan kaɗai da yayewa shekara to kaga a cikin wata talatin in ka ɗauke watannin reno da kuma yaye yaro shine wata ashirin da hudu shekara biyu kenan nawa zai rage masa zai rage masa saura wata shida suka ce to wata shidan shine na ɗaukar ciki da kuma haihuwa to da ka duk matar da aka yi mata aure ta haihu a cikin wata shida wannan dan, ɗa kuma ainihin wayar da malamai suka haka malamai shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa akwai Abdulmalik ibn Marwan Abdulmalik ibn Marwan shine khalifa na biyar daga cikin khalifa Umayyad ana ganin ma shine wanda ya assasa daula ta Umayyad wanda aka haife shekara ta ashirin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta tamanin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa mahaifiyarsa ta haife shi da wata shida Abdulmalik ibn Marwan da nake son a tarihi khalifa na biyar daga cikin khalifa na Banu Umayya to an mahaifiyarsa ta haife shi yana dan wata shida wata shida kadai a cikin aka suka ce to kaga wannan dalili ne mai karfi da yake nuna mana da yake ƙara tabbatar da waɗancan ma'ana maganganun waɗancan ayoyi guda biyu da kuma yake nuna cewa a ce duk matar da aka yi mata aure ta haihu a cikin wata shida wannan ɗan ɗa ne kar a zake ta to abinda malamai suka yi saɓani duk malamai sun yi ijma'i cewa mafi karancin cikin da za a iya haihuwa a kan cikin wata shida kamar yadda ayoyin alkur'ani suka abinda malamai suke saɓani a nan shine to mafi yawa ba. ma'ana mafi yawa ciki zai iya kai wata nawa ba haihu ba inda za ta kai shekara kaza ba ta haihu ba daga baya ta haihu wannan dan namijin baya ne ko ba namijin baya ba misali mutum ya saki matarsa tun da ya sake ta ba ta yi aure ba har tsawon shekara biyu lokacin da ya sake ta ta ce tana jin alama tana da juna biyu ba ta haihu ba sai bayan shekara hudu wannan dan na da ya ba ɗansa ba shine nan malamai sun tsakani akan mafi yawancin zaman ciki a cikin cikin ainihin wato ya wasu malaman suka ce a'a ai wannan kawai za a tsaya ne akan gwargwadon yanayin ita ya mace da babu wani nassi na Alƙur'ani, yanzu dai mun samu nassin Alƙur'ani da ya mana bayanin mafi karancin ɗaukar ciki da haihuwarsa amma babu wani nassi ingantacce wanda ya tabbata wanda ya mana bayani akan mafi yawancin shekarun ɗaukar ciki da kuma haihuwa shi yasa wasu malaman suke cewa wannan za a koma ne ga al'adar mata idan ya zama tun da al'ada kamar yadda malamai suke faɗa al'ada muhakkama al'ada ana amfani da ita a shari'a matsar ba ta karo da alqur'ani ba matsar ba ta karo da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma al'ada tana shiga babubuka da yawa daga cikin babubuka babu wani babi na fiqh wanda ba za ka samu al'ada ta shiga ba zan ba da misalai guda biyu misali na farko da zan bayar shine a babun ciyar Allah madaukakin sarki ya ce a ciyar manzo Allah ya ce a ciyar amma ba wani nasi na Qur'ani ko hadisi da ya ce ga irin abincin da zaka ba wa matar sannan ga adadin abincin da zaka ba ta a rana kawai da an ce ka ciyar me zaka ba ta alqur'ani ne bayani ba me zaka ba ta hadisi bai bayani ba ba inda Qur'ani sai ka ba mata ka shinkafa ko ka ba ta gero ko ka ba ta dawa ko ka ba ta dan wake ko ka ba ta kunu kawai ne ka siya kaga nan ba zai maka bayanin ciyar al'ada a al'ada ku bai kuke ciyarwa da shi to abin da kuke ciyarwa al'ada shi za ku bayar sannan ba inda aka yi maka bayanin cewa ka ciyar da ita so ɗaya ko so biyu ko so uku ko so hudu a rana to nan a al'adance sono ma'ana a ta sono za ka bata sai malamai suka ce to nan al'ada za ta ci ko da a al'ada ku so nawa ake ciyar da mata a rana wal'alla al'ada ku uku ake siyar da ita akwai abincin safe akwai na rana akwai na dare to dole ne ka ba ta abinci ku uku a rana a al'ada ku su ne ake ba ta abinci abincin dare abincin safe da abincin dare wajibi ne ka ciyar da ita sau biyu a rana li'an al'adata muhakkam wannan shine ka'ida daga cikin ka'idojin da malamai suka ainihin wasu bayani wanda al'ada tana shiga cikin babu babubuka da dama wannan ma al'ada ne wadansu malaman su ce da babu wani nassi da ya mana bayanin ga adadin shekaru da za a ɗauki ciki mafi yawa to a bari kawai al'ada yanayin ma sai a kalli yanayin garin ko yanayin unguwar ko yanayin ƙasan mafi yawanci mata suna yin shekara nawa da ciki a jikin sai a tafi akan wannan abin da aka saba na al'ada ce waɗansu malaman suka ce a'a imamu ahmad da imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da wata ruwaya daga imamu malik suka tafi akan cewa mafi yawancin shekarun ɗaukar ciki shekara hudu shi yasa idan mace ta ce tana da juna biyu to za ta iya zama tsawon shekara hudu a ta na mai ciki inda za ta haihu a shekara hudu to wannan ɗan na wannan izini na bayan haka wasu malaman suka tafi akan wannan waɗansu malam ruwaya da tafi shahara ga malikiya shine shekara biyar cewa ciki zai iya zama a cikin mace tsawon shekara biyar ba ta haife shi sai bayan shekara biyar sai ta haife wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman sun wato maliki amma imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala shi kuma ya ce a'a mafi yawancin shekarun ciki ma'ana mafi yawancin abin da zai kai a haihu a idan an samu ciki shi da shekara biyu yana gani idan ciki ya hau da shekara biyu to ba na wannan mijin bayan ba inda mutum zai sake matarsa ta ce tana da juna biyu to tsawon shekara biyu idan ta haihu wannan ɗan na tafi amma a wajen imamu abu hanifa in ta haura shekara biyu sannan ta haihu wannan ɗan ba nashi ba ma'ana cikin cikin nashi ya lalace sai dai idan wani ne ya mutu amma a wajen malikiya magana ta fi shahara a kansu inda mutum zai saki mace ta ce tana da juna biyu tsawon shekara biyar idan ta haihu wannan ɗan nashi in ta haura shekara biyar to wannan ɗan ya zama ba nashi ba ya zama wani abu daban kenan wanda shine ra'ayin mazhabar malikiya shi kuma wancan shekara biyu shine ra'ayin mazhabar imam abu hanifa kuma wata da wata waya daga imam ahmad shine mazhabar sufyan sauri kuma shine ra'ayin na na aisha Allah ya kare za a gare ta amma mazhabar imam zuhri al-imam zuhri shi kuma ra'ayinsa ya ce shekara shida ko shekara bakwai shi kuma muhammad ibn al-hakam ya ce a'a shekara ɗaya kar a ƙara da wannan shekara ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala yake bayani a cikin at-tanhid yace hadhihi mas'alatu la asala laha illa al-ijtihad yace wannan mas'ala ce wanda ba ta da asali ba ta da wani tushe ba wanda ya dogara daga qur'ani ko da hadisi ba ta ijtihadi ne kawai yace abin da yafi shine warraddu ila urfin amrin nisa warraddu ila urfin min amrin nisa ya ce a ne da wannan al'amari gaba ɗaya zuwa ga al'ada game da abin da ya shafi al'amarin mata sai a ga mafi yawanci yau yawanci matan garin ko matan unguwar idan sun ɗauki ciki shekara nawa ciki yake ko wata nawa to sai a tsaya a kan wannan al'ada ɗin ce tun da waɗancan maganganu gaba ɗayan babu wani babu ayar qur'ani babu wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da wannan al-imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala ya fitar da wata magana a cikin tafsirinsa daga alwalid ibn muslim imamu al-qurtubi yake cewa wata alwalid ibn muslim wata rana na tambayi imam malik yace ni an bani labari daga nana aisha Allah ya kare yadda a gare cewa nana aisha tana cewa mace ba ta wuce shekara biyu idan ta ɗauki ciki shine nake so in tambaye ka wannan maganar gaskiya ne daga nana Aisha ne ko ba haka take fa qala subhanallah man yaqulu sai imam malik ya subhanallah yana mamaki da irin ita waye fa haka waye ga maka haka sai sai hadhihi daratuna akwai wata baiwa mu tana nan imra'atu muhammad ibn adlan matar muhammad dan adlan ce tahmilu wa taba fi arba'in tana daukar ciki tana haihuwa a cikin shekara kaga ga zahiri ke tun da ga zahiri kaga ya ya kora umai yace matan Muhammad ibnu Adlan tana nan suna tare za ta dauke ciki ta haihu a cikin shekara al-Imam Dhahhak al-Balqi rahimahullahu ta'ala wanda ya rufe shekara ta ɗari bayan hijira Dhahhak wanda malamai suka yi sabani cewa Dhahhak tabi'i ne ko ba tabi'i bane waɗansu malaman suna suna cikin ƙananan tabi'ai kamar irin al-Imam Zahabi a cikin littafinsa siyar alamun bubala wasu kuma suna ganin a'a da yi zamani da Abdullahi dan Abbas ba sai dai ya haɗu da almajirin Abdullahi dan Abbas shine Sa'id ibn Zubair shi yasa wasu ke gani baya daga cikin tabi'ai amma dai magana mafi inganci yana ɗaya daga cikin ƙananan tabi'ai shi da kansa Abduha wannan tabi'in yake cewa وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين yace mahaifiyata ta haife ni bayan na zauna a cikin tsawon shekara wannan tabi ne yake faɗa kaga wanda ya nuna kenan mutum zai iya zama a ciki tsawon shekara haka imamu malik rahimahullahu ta'ala kamar yadda muhammad al-amin shanqiti rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirin sa azwaul bayan yace an nakalto magana daga malik cewa imamu malik shi ma da kansa sai da ya shekara biyu a cikin cikin mahaifiyarsa sannan aka haife shi yace waɗansu malaman ma suna cewa imamu malik sai da ya shekara uku a cikin cikin mahaifiyarsa sannan aka yi. shi sannan kuma ya kawo wata magana yake cewa Muhammad Ibnu Ajlan shi kansa Muhammad Ibnu Ajlan ya zauna a cikin cikin mahaifiyarsa tsawon shekara uku lokacin da mahaifiyarsa ta ruga ka haife shi sai Allah ya dauki rayuwarsa haka ya dinga motsi yana girgizawa a cikin cikin mahaifiyarsa har sai da aka zo aka yi mata aiki aka tsage cikinta aka fito da Muhammad ibn Adlan ina daga cikin magabata malamai suke cewa ana fito da Muhammad ibn Adlan daga cikin cikin mahaifiyarsa sai aka same shi da haƙura guda biyu a cikin bakinsa ma'ana har sai da ya haƙura a cikin cikin mahaifiyarsa sannan ta shi haka Hammad ibn Salama rahimahullah ta'ala ɗaya daga cikin malamai magabata akwai wani malami da ake kiransa Harim ibn Hayyan Harim ibn Hayyan yana daga cikin magabata to shi Hamad ibn Salama yace abinda da yasa ake ambaton wannan malamin da hari kusan dai harin shine kamar dattijantaka yace to abinda yasa ake ambaton sa da harin ibn Hayyan yace li annahu baqiya fi batni ummihi arba'atihi saboda ya zauna a cikin cikin mahaifiyarsa tsawon shekara hudu shi wannan bawan Allah harin ibn Hayyan shi yasa ake kiransa da harin ma'ana dattijo saboda shekara hudu a cikin cikin mahaifiyarsa al-Imam az-Zahabi Allah ta'ala shi ma ya ambaci wannan magana a cikin sirra anabul kana amma shi yace sumiya hariman لأنه بقي حمدا سنتين حتى طلعت أسنانه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يفعل أسكنسير yake cewa harin ya zauna a cikin cikin mahaifinsa shekara biyu ba a haife shi ba har sai da haƙura suka fito a bakinsa an haife shi da haƙura a cikin bakinsa kaga haka malamai magabata suke bayanin irin malamai magabata waɗanda suka zauna a cikin cikin iyayensu mata shekara biyu shekara uku shekara hudu duk waɗannan waɗanda nake bayani waɗansu tabi'ai ne waɗansu almajiran tabi'ai ne wasu suna daga cikin malamai magabata akwai wani malami da ake kiran sa Abbas ibn al-Awwam ibn Umar al-Wasiti yake cewa waladat jaratu lana li arba'atin gulaman yace muna da wata baiwa ta haifan mana yaro sai da yaron ya zauna a cikin cikinta shekara hudu ta ce lokacin da aka lokacin da ta haifi yaron sai muka ga gadin yaron ya kai har gadon bayan shi wannan yana nuna kenan a ce a shari'ance mutum zai iya zama a cikin cikin shekara biyu shekara uku shekara hudu duk zai iya zama kuma wannan tajriba ta nuna haka ɗin ma'ana waƙi abubuwan da suka faru ga magabata duk ya nuna haka wani ya nuna kina ce ba wani nasri da ya iyakance maka adadin shekarun da mutum zai yi a cikin ciki sai dai akwai nasri da ya iyakanta mafi karancin yadda za a iya haihuwa mutum shine wata ɗaya amma mafi yawanci ba wani nasri na alkur'ani ko na hadisi ingantacce da ainihin wato zai iyakanta ina fata an gane yasa haka malamai suka bayani akan wannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba wani wanda ake rayawa cikin waɗanda ake rayawa din wala yunqasu min umrihi ba wani wanda ake tauye masa rayuwarsa illa fi kitab ba sai ya zama a cikin littafi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato sanda dan malamai suka ce ma yu'ammar min mu'ammarin mana ba wani mutum wanda rayuwarsa za ta yi tsawo Allah madaukakin sarki ya sa rayuwarsa ta yi tsawo face sai Allah ya san da wannan mutumin a cikin lauhin mahfuz Allah madaukakin sarki ya rubuta adadin shekarun haka nan wa ma min umrihi haka nan ba wanda za a iya tauye masa rayuwarsa ya zama rayuwarsa kaɗan ce ba ta kai ta wani ba face shi ma sai Allah ya san da to nan malamai sun sabani akan wannan zamirin na wa ma yunqasu min umrihi wannan zamirin hadin Ya'udu إلى المعمر الأول أو يعود إلى المعمر الثاني ce wasu malaman suka ce wannan haɗin kinaya ce ga wani daban cewa wa ma yu'ammaru bin muhammad ba wani wanda ake rayawa cikin waɗanda ake rayawa wanda shekarun su tafi tsawo su rayu shekaru aru aru ba sai sai Allah madaukakin sarki ya san da sannan wala yunqasu min umrihi ba wani wanda za a tauye masa rayuwarsa kuma daban sai zama wannan min umrihi wannan zamirin yana komawa ne ga wani mutum daban ba ga wancan na farko da ake rayuwa cewa ba wani wanda zai rayuwa dogon rayuwa a duniya ba sai sai Allah ya san da shi haka ba wani wanda rayuwarsa za ta zama taƙaitacciya. wanda zai shekaru kaɗan na wanda bai kai wancan ba ba sai shi ma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato san da wannan wannan shine ra'ayin waɗansu malaman suka ce wannan zamirin yana komawa ne zuwa ga wani daban ba yana komawa ne zuwa ga in haka ne abin da zai baka sai ka ce ba wani wanda rayuwarsa za ta yi tsawo ba sai sai Allah ya san wannan rayuwarsa za ta yi tsawo kuma yana nan a rubuta a lauhin ma haka nan babu wanda rayuwarsa za ta takaitu ta zama gajeriyar rayuwa wadda ba za ta yi tsawo ba ba sai shi ma sai Allah madaukakin sarki ya san malamai suke cewa wanda rayuwarsa za ta yi tsawo a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da zai haura shekara 60 ya kai 70 to wannan Allah ya san da wannan kuma Allah ya san adadin shekarun wanda rayuwarsa kuma za ta zama taƙaitacciya wanda ba za ta yi tsawo ba shine wanda ba zai haura shekara sittin ba shi ma Allah madaukakin sarki ya fanta kamar yadda hadisi ya tabbata daga wanda Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Ibn Hibban suka tabbata hadisi daga Abu Huraira hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a'maru ummati ma baina 70 ma baina 60 ila 70 Maza Allah ce mafi yawancin shekarun al'umma ta tsakanin sittin ne zuwa saba'in. Maza Allah ce wa aqalluhum man yazu salih kaɗan ne daga cikin al'ummata wanda za su dinga tsallake shekara 70 kenan wa ma yu'ammaru min mu'ammarin shine wanda zai haura shekara 60 70 kenan Allah yana sanar da wa wala yunqatu min umrihi shine wanda ba zai kai shekara 60 ba shi ma Allah madaukakin sarki ya sanar kenan da wanda zai yi tsawon rayuwa da wanda rayuwarsa za ta zama gajeriya duk Allah ya sani in za ka rayu shekaru masu yawa Allah ya sani in ma rayuwarka ba za ta tso ba Allah ya sani haka waɗansu malaman suka waɗansu kuma suka ce a'a wannan zamirin yana komawa ne zuwa ga mu'ammar al-mazkur cewa wa ma yu'ammaru min mu'ammari ba wani wanda ake rayawa cikin waɗanda dama ake rayawa su wala yunqatu min umrihi ba wanda za a rage masa rayuwarsa daga cikin waɗanda ake rayawa din ba wanda rayuwarsa za ta rabu ta hanyar rage masa kwanaki yanda in ya wuce yanda da zai shekara saba'in in ya kwana ɗaya shekara saba'in ba kwana ɗaya in ya kwana biyu shekara saba'in ba kwana biyu to duk sai Allah maɗaukakin sarki ya kanta da adadin shekarun da za ta rayu din da adadin kwanakin da za a dinga rage maka sakamakon kwanakin ka sun tafi to Allah ya san haka waɗansu malaman suka fassara suka ce zamirin ya umu ilal mu'ammar al wasu kuma suka ce az-zamir ya umu ilal mu'ammar al-mazkur cewa duk wanda aka raya shi zai tsawon rayuwa Allah ya san da wannan haka wanda ba zai tsayar rayuwa ba Allah ya san ko kuma a'a duk wanda zai rayuwa mai tsawo Allah ya san adadin shekarun da zai sannan yadda kwanakinsa za su dinga rabuwa na shekaru don Allah madaukakin sarki ya san da sai Allah ya ce inna inna zalika fi kitab duk wannan yana nan a cikin littafi Allah madaukakin sarki ya sani ma'ana inna zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wanda yake nuna maka kina sai dan adam dole ne ya tsura dole ne ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ne yasa duk irin rayuwar da Allah ya sani Allah ya san adadin shekarun da za ka yi a Allah ya san adadin watanni da za ka yi a duniya Allah ya san adadin kwanakin da za ka yi a duniya kai adadin numfashin da za ka yi a duniya ma Allah ya san idan za ka yi rayuwa mai tsawo Allah ya sani in ba za ka yi rayuwa mai tsawo in ba za ka yi rayuwa mai tsawo Allah ya sani shi yasa gwargwadon yadda ka samu kanka ka tsaya ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba baka san da za ka koma ga Allah ba shi yasa manzo Allah yake cewa idan ka wayi gari kar ka taba tunanin za ka yi yammaci idan kai yammaci kar ka taba tunanin za ka wayi gari ma'ana abin da ake so kullum dan adam ya kasance cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala tunda bai san ran da zai koma kuma baka san adadin shekarun da za ka yi a duniya sannan baka san menene zai zama sanadiyar ajalin ashe dan adam ya kamata kullum ya zama cikin tunawa ga Allah da komawa ga Allah da yawan tsayawa zuwa ga Allah domin duk abin da kake na rayuwa yana nan a rubutu Allah ya san da kuma idan adadin waɗannan kwanakin naka suka tsare ba za a ƙara maka minti ɗaya ba ba za a rage maka minti ɗaya ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها معنى الله بايا زركن تاو وتري إذا أجل الجيل da zaran ajalin ya duk yanayin yadda kake ciki to haka za ka kuma ga Allah subhanahu wani ana cikin tafiya a mota da shi kawai sai ga yana gengedi daga wannan gengedin ya fice wani za a yi hira da shi a gama hira lafiya lau ya shiga gida yana shiga gida da nan shi wani ban ɗaki zai shiga kafin ya fito ya tafi ke wani sujjada zai kafin ya dago ya tafi wani rukubu zai kafin ya dago ya tafi wani yana cikin shan giya kafin ya gama zai tafi wani yana zina kafin ya gama zai tafi kowa bai san abin da zai zame masa sanadiyar mutuwa shi yasa dan adam ake so kullum ya zama cikin tunawa ga Allah da kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai malamai suke cewa akwai amma akwai abubuwan da suke janyo sanadiyar tauye rayuwa da kuma abubuwan da suke sa ma'ana rayuwa ta kawo waɗansu malamai suke ce yana daga cikin abin da yake kawo karuwa a cikin rayuwa kamar yadda ibn maza ya fitar ainihin wato hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin manzo Allah yake cewa man sarrahu an yumsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi ajrihi falyasir rahimahu manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake so a shimfiɗa masa arziki hadisin Malik dan Anas a shimfiɗa masa arzikinsa sannan a ƙara masa kwanakinsa a ƙara masa ajalinsa to wannan ya sada zumunci shi yasa malamai suke cewa sada zumunci yana daga cikin abin da yake sawa a tsara mutum kwanaki a duniya waɗansu malaman suka ce ba kwanaki ake ƙarawa ba albarkar kwanaki ake ƙara yanda ɗan shekai za ka shekara arba'in wancan zai shekara arba'in kai sai kai wani abu a cikin wannan shekara arba'in ɗin wanda wani ɗan shekara sittin ya wannan abu ba to kaga Allah ya sanya maka albarka a cikin kwanaki kamar yadda Imam Suyuti wanda ake cewa adadin kwanakinsa a duniya adadin littattafan da ya rubuta a duniya na musulunci kamar yadda su eh, al'imamu nawawi duka bai fi shekara arba'in da yan amma yanzu duk duniyar musulunci duk wani gari da ake bautawa Allah ake tsalla babu garin da ba a karanta littafin imamun nawawi a duniya wajen shekarar ɗari bakwai wani abu da tsuwa amma duk inda ka je a duniya in dai ana karanta musulunci ana sallah sai ka samu ana karanta arba'un hadisi sai ka samu ana karanta riyadu salihin duk wanda littattafan imamun nawawi shekara ɗari bakwai da wani abu amma ga shi Allah ya sa masa albarka a cikin Ga shi har yanzu ana karanta littattafan da ya nawa ne malaman da sun gabata irin shi amma wani ma ba a san littafin shi amma shi Allah ya sanya masa albarka har yanzu ana karanta littattafan shi kuma duk inda ka je a duniya in dai ana sallah ana karatun addini sai ka samu ana karanta arba'una hadisi ana karanta riyadu sani bari ma mafi yawancin makarantun musulmai za ka samu kalaban ne arba'una hadisi ko riyadu sani kaga albarka haka wasu malaman suka bayani waɗansu malaman suka ce a'a ai haƙiƙanin kwanakin sa a tsara suka ce ya za a yi da kuma hadisan da suka nuna cewa lallai ɗan adam an rubuta masa adalin sa tun yana ce suka ce ai shi akwai ilimi wanda yake a wajen Allah akwai wanda yake a wajen mala'iku akwai wanda yake a launin mahfuz wanda mala'iku suna akwai wanda yake a wajen Allah subhanahu wataala to sai malaman suka ce Allah kuma yamullahu ma yasha Allah yana shafa abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama shi yasa cikin iko Allah zai iya shafa wanda yake a wajen mala'iku ya tabbatar da wanda yake a wajen haka malamin suke bayani to za a iya ƙara shi yasa yana daga cikin abin da yake sawa a tsara mutum kwanaki a rayuwa in Allah ya so shine sada zumunci kuma yana daga cikin abin da yake kawo ma'ana takaituwar kwanaki wasu suka ce abin da ake nufi da takaituwar kwanaki shine kaga baka samu albarka a cikin kwanakin ka na rayuwa ba kaga kwanakin sun tafi amma baka yi wani abu wanda ya amfanar da kanka ko ya amfanar da al'umma sannan baka yi wani abu wanda za ka same shi a wajen Allah ranar tashin kiyama ba suka ce daga cikin abubuwan da suke kawo irin wannan akwai zina zina tana lalata albarkar kwana suka ce sannan daga ciki akwai yanke zumunci yanke zumunci yana lalata albarkar kwanaki daga ciki akwai shirka daga ciki akwai luwaɗi akwai shan giya duk waɗannan laifuffuka suna daga cikin laifukan da suke kawo matsala a cikin kwanaki na rayuwa sai ta ya kamata mu yi kokari mu nisanci waɗannan laifuka don mu ƙara samun kusanci zuwa ga Allah dan kwanakin mu su zama kwanaki ne masu albarka don Allah ya mana rayuwa rayuwa mai albarka ya yi abin da zai zama mana alkhairi da albarka a rayuwar mu ta duniya sannan ya zama mana alkhairi da albarka a rayuwar mu idan mun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am وما يستوي الأحرام هذا عبد فرات سائغ شراب وهذا منه الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون akwai wani tsokaci da malamai suke a wannan gaba wannan tsokaci na da matuƙar mahimmanci kwarai da gaske musamman ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya raya su ya ba su waɗansu shekaru masu yawa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na cewa babu uzuri ko hanzari ga duk mutumin da ya shekara 60 a duniya duk mutumin da ya shekara 60 a duniya Allah ya raya shi ya ba shi lafiya ya shekara 60 to ba wani kuma hanzari da zai iya kawo gaban Allah subhanahu shi yasa yana da matukar muhimmanci a rayuwa duk wanda shekarunsa suka fara ja to babu abin da ya rage gare shi face sai dai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya shinka ya tinkari shekara 60 lokacin da aka yi fatahu makka Allah madaukakin sarki ya saukar da wata sura wannan surar tana yin bayani ne kacokan game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa manzon Allah ya kusa barin duniya game da irin matakin da manzon Allah ya ɗauka lokacin da ya bayyana shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari idan jaa nasrullahi بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إمام البخاري يا فتد حديثي من الله صلى الله عليه وسلم hadisin Umar dan Khattab Allah ya kare ya a gare shi cewa sayyidina Umar ya kasance yana da yan majalisa lokacin da ya zama khalifa sai yayi kokari ya zaɓi duk yan majalisar su zama mahaddata alqur'ani ko kuma duk yan majalisar su zama sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dattawa amma duk da haka sai yayi kokari ya zaɓo ɗaya daga cikin yara ɗaya daga cikin sahabbai yara sai ya ɗauko ɗaya sai ke kawo shi majalisar shi mun san akwai sahabbai yara akwai kuma sahabbai iyayen waɗannan yara akwai irin Umar dan Khattab akwai irin su Abbas ibn Abdul Muttalib akwai irin su Amr ibn al-As akwai irin su Az-Zubair ibn al-Awwam waɗannan dukkan su sahabbai waɗannan sahabbai suna da ƴaƴa su ma sahabbai akwai Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Amr bin al-As akwai Abdullahi bin Zubair akwai Abdullahi bin Abbas to shi kuma ɗan Khattab bayan yana ya janyo dattawan sahabbai a kusa da shi sai ya ɗauko ɗaya daga cikin waɗancan matasan sahabban shi ma sai yake janyo shi kusa da shi ana yin zaman majalisa shi wannan ta sa yanayi na ɗan adam waɗannan dattawa na sahabbai suka ɗan fara maganganu cewa dan me za a dinga ɗauko yaro ƙarami ana kawo shi cikin mu ana zaman shi. tare da cewa mu ma muna da ƴaƴa sa'annin wannan yaron su ma sahabbai ne dan me kuma ba za a shigo da su ba kuma dan Khattab Allah ya kare da gare shi sai yake ganin cewa tun sai ya fara jin wannan abin ya fara wannan magana sai ta fara bujuro masa wannan ta sa sai yake so ya fahimtar da sahabbai dalilin da yasa yake kawo wannan yaron majalisa shi sai yake cewa to ga wata sura nan suratul fakahi ita ce idza jaa nasrullahi wal fata. a cikin ku akwai wanda zai iya gaya min dalilin sauka wannan sura gaba ɗaya waɗannan sahabbai suka shiru sai Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ya gari take cewa ni na san da irin saukar Abinda da yasa aka saukar da wannan sura ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya kusa sai Allah ya saukar da sura yake bada labari idza jaa nasrullahi wal fata idan taimakon Allah da budan Allah ya zo wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to idan wannan lokacin ya zo to ka sani ajalin ya matso abin da ya kamata ka yi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab ka koma ga Allah kai ta istighfari kai ta tasbihi kai ta tuba azumin kai lokacin da manzon Allah ya shekara da wannan ne malamai suke cewa to duk wanda shekarunsa suka ja ya kamata ya dawo ga Allah ya rike Allah ya ta istighfari kar a samu matsala a gurin shi a'a shi ya kamata ya dawo ga Allah ya rike Allah saboda akwai alamar ya kusa komawa ga Allah kamar yadda manzon Allah yake cewa shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل فأنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين